This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan oktoba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Grace alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku na kuma karshe a wannan rana ta Lahadi. Da farko ga kanin labaran duniya. Dubun dubatan jama'a suka yi dafifi a Ankara yau Lahadi da dama suna rera taken kin gwamnatin Turkiyya yayin da ake makokin waɗanda suka rasu a tagwayen hare-haren bom da aka kai hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce an yi amfani da wani bom mai guba ƙirar rasha a arewacin ƙasar siriya karan farko kana kuma yau ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a kasar gini inda shugaban ƙasar alpha conde ke neman wa'adin mulki na biyu to a najeriya rundunar sojin saman ƙasar ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin hadarin da wani jirgin saman ta yi a yankin adamawa a yammacin jiya Uh, Gwamnatin jihar Bayelsa ta fitar da wata sanarwa inda ta jajinta wa iyalan tsohon gwamnan jihar wato Difri Alamisiya wanda ya rasa a jiya. a jamhuriyar Nijar tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban kasar Nijar wato kanar Ibrahim Yakubu wanda jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta ba da sanarwar kora a ƙarshen watan Agustan da ya gabata ya ba da sanarwar kafa sabuwar jam'iyya. mun yi niyya mun kafa sabuwar jam'iyya wadda za mu aiki da ita kuma wannan jam'iyya insha Allah za mu shiga cikin zaben da za a yi ƙasar Nijar nan da 'yan watanni. Har ila yau muna tafa da shirin bishara wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar to amma fa duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Duban dubatan mutane suka taru a Ankara yau Lahadi da dama suna rera takin kin jinin gwamnatin Turkiyya yayin da ake makokin waɗanda suka rasa rayukansu a tagwayen hare-haren bom da aka kai wajen wani gangamin lumana da ya sanadiyar mutuwar mutane 95. Waɗansu sun taru kusa da inda aka kai hare-haren bom ɗin jiya Asabar suka ajiye furanni bayan killace wurin da aka yi da tarin 'yan sanda. Wani sabon rahoto da ofishin Firayim Minista ya fitar ya nuna cewa fashewar da ta auku kusa da kofar fita jirgin kasa da ke yankin ulus ta raunata mutane 246 an ɗana bama-bamam ne da nufin kashe mutane da dama daga cikin waɗanda suka halarci gangamin da ƙungiyoyin kwadago da sauran ƙungiyoyin al'umma suka shirya an sami rudani a wurin da bom ɗin ya tarwatse inda kuma aka nuna gawar a ƙasa da tutocin jam'iyyar hdp mai ra'ayin kurɗawa. Hukumar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa yau Lahadi cewa an yi amfani da wani bom samfurin ƙirar Rasha a arewacin ƙasar Siriya karan farko. Ƙungiyar da ke da shalkwata a birnin New York ta ce wannan ya haifar da damuwa matuƙa kan cewa ko dai Rasha ke amfani da bama-baman da kanta a jerin hare-haren da take kaiwa a sama ta na tsawon kusan mako biyu a Siriya ko kuma tana ba rundunar sojin Siriya ne makaman. hukumar kare hakkin bil'adaman ta ce lamarin yana da tada hankali ainin ganin ana amfani da wani samfarin makami da zai cutar da farin kaya na tsawon shekaru da dama mataimakin daraktan harkokin gabas ta tsakiya nadim huri ya ce bai kamata rasha ko siriya su yi amfani da irin waɗannan makaman masu illa ba kuma dukansu suna buƙatar ba da haɗin kai a yunkurin ƙasa da ƙasa na haramta amfani da irin waɗannan makaman. hukumar human rights watch ta rubuto rahoton nata ne bisa la'akari da hotuna da aka ɗauka kusa da ƙauyen kap halab da ke tazarar kilomita goma sha biyar kudu maso yammacin aleppo wanda ya duna burbuɗin makaman da kuma hotunan lokacin da suka tarwatse shaida da ke nuni da cewa an yi amfani da wannan makami Ƙungiyar Taliban ta kai harin ƙuda bakin wake kan wani ayarin da karin ƙasashen ƙetare a Kabul lokacin da ake samun hada-hadar ababen hawa da safe. Wani jami'in 'yan sandan Afghanistan ya ce fararen hula uku suka ji raunuka, amma bai bayyana ko wani jami'in tsaron ƙasashen ƙetare ya ji rauni a harin ba da aka kai yau Lahadi ba ko ko a'a. An ga motocin ɗaukar marasa lafiya a wurin da lamarin ya auku. wani ɗan ƙunan bakin wake a cikin mota samfarin corolla ya rafkawa mota ayarin wato da ta samu ɗan lahani sai dai an yi sa'a babu wanda ya mutu sai dai kuma mutane uku sun ji raunuka tashoshin talabijin na ƙasar sun nuna hotunan motar sojoji da aka lalata wani kakakin rundunar tsaron haɗin gwiwa na hukumar tsaro ta neto ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin kakakin ƙungiyar taliban sabiluha mujahid ya aika wa muryar amurka cikakken bayani ta imel dangane da harin ya ce harin kuna bakin waken da aka kai akan motar wani martani ne kan harin da dakarun kasashen ƙetaren suka rika kaiwa ta sama a sararin a sassan afghanistan da dama da suka hada da kunduz da ya kashe farin kaya 'yan kasar afghanistan da suka hada da likitoci To Grace Alher Abdu kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rundunar sojin saman kasar ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin hadarin da wani jirgin saman ta yayi a yankin Adamawa a yammacin jiya. Binciken farko a cewar rundunar ya nuna cewa hadarin na da nasaba da rashin kyawun yanayi. Daga Yola ga rahoton da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. amma dai sanarwar da rundunar sojin saman najeriya ta fitar ta bakin kakakin ta iya kwamando dele alonge ta danganta faduwar jirgin yakin kerar f7 mai lamba 801 ne da rashin kyawun yanayi inda ta ce jirgin ma na kan hanyarsa na komawa yola ne bayan wani atisayi da ya kai ashiyar arewacin jihar a wuraren da ke da burbudin yan bindiga masu tada kai baya na boko haram hakanan kuma sanarwar ta ce tuni ma babban hafsan sojin sama ya marshal sadiq abubakar ya kafa wani kwamitin bincike na gano musabbabin faduwar jirgin to ko me ake ciki yanzu dangane da wannan lamari kanar rabi abubakar da ke zama babban daraktan yaran labarai na rundunar sojin kasar ya yi ma haske what has happened was Uh, a crash over Arangula uh, general area, and uh, what what the, the, the, cause of the of the of the crash was bad weather. However, details of the victims' not review has been will, will be will be will be communicated to the public as soon as. Abin da ya faru shine akwai ɗaya daga cikin jiragen sojin saman mu da ya samu hatsari a kusa da Yola kuma rashin kyawun yanayi shine jawo faduwar jirgin. Kawo yanzu dai ba kammala binciken mu sababin da jirgin ba kuma da zaran an kammala za mu faɗa muku domin duniya ta sani a cewar daraktan yara labaran sojin To sai dai kuma shaidun gani da ido sun ce fa jirgin ma ya faɗo ne a kusa da ƙauyen Didango da ke cikin ƙaramar hukumar sun a arewacin jihar Adamawan. Lambarin da yanzu haka ya jefa al'umman yankin cikin wani yanayi na fargaba. Eh lallai yadda ta faru to jirgin nan dai ta fito ta gefen arewa da mu garin tana zuwa ina ga ko wani damuwa na ya same shi ko ya ne to sai nan tsakanin sau da sai dango za mu ce sai jirgin nan ta fadi kuma sa ta ji ta nufi a kasa pilot din kuma ya shiga lema da ya shiga lema kuma yana gangarowa dai akwai itace a wurin shine eh, nan itace iska ya yawa sai ya buga itace nan sai ya fadi to haka faduwansa kuma nan ne Allah ya masa cikawa shi pilot ne shi kadai ne a cikin jirgin kenan eh wanda muka gani dai shi kadai ne domin jirgin ma ba ma ga alaman alaman shi a waje ma wasu sanni ne kai wanda ya fi a waje shine wanda muka dauko sauran ya riga ya rufe a kasa to kamar ya lamarin ya sa al'umman wajen ganin kan cewa kila wannan ne karon farko da jirgi ya faɗi a wajen eh lalle muka shine farko domin ba mu taba ga irin irin wannan abin da ya faru nan ba a yana mu bai sa jama'a sun ji tsoro ba fargaba eh dole ne abin da baka taba gani ba ka zo ka gan shi kaga dole ne mutum ya ji tsoro tunda ba mu na kauye ne a can dole ne kawai kaga abu yana faruwa ga muna gani ko wani abu ne kamar tashin jina ne kawai don mu san me shi dai wannan faduwan jirgin ya ma zo ne a kasa da kwanaki 42 da faduwan wani jirgin sojin sama kirar duniya mai lamba sifili uku sifili a garin Kaduna inda ya kashe matuƙi jirgin da ma fasinjojin da ke ciki to sai dai kuma wannan nema karin farko da wani jirgin soji ya rikito a jihar adamawa tun bayan da aka kaddamar da sabon shirin yaki da masu tada kirba na boko haram mai taken operation lafiya dole da babban hafsan sojin najeriya janar tuku yusuf burute ya kaddamar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ba mutuwa to ya lalace ka mutum To gwamnatin jihar Bayelsa ta fitar da wata sanarwa inda ta jajinta wa iyalan tsohon gwamnan jihar wato Dipre Alamisiya wanda ya rasa ajiya. Wakilin murya Amurka a yankin Niger Delta Lamida Abubakar ya ga sanarwar yayin da yake ƙasar Saudiya kana ya gana da wasu mazauna jihar ta wayat talho ga kuma rahoton da ya aiko mana. gwamnatin jiha bayelsa ce ta bayyana rasuwarsa a jiya asabar a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun musa daniel martin da ke magana da yawun gwamnatin jihar ta bayelsa sanarwar ta ci gaba da cewar gwamnan jihar ta bayelsa chief siriyaki dixon ya bayyana cewar marigayin wani babban jigo ne a siyasar jihar ta bayelsa ya ce lalle mutuwarsa babban rashi ne kuma abin girgizawa ga gwamnatin jihar ta bayelsa da kuma jihar gabaki daya yayin da dangin marigayin da ke ƙauyen masoma, su ma suka bayyana shi da cewar wani gagarumin shugaba ne wanda mutuwarsa ta girgiza ilafirin yankin wani mazaunin a amasoma inda nan ne mahaifar tsohon gwamnan jihar ta bayelsa dsp alamisiya da na tuntuɓe shi ta wayar salula domin jin halin da ake ciki bayan da gwamnatin jihar ta bayelsa ta bayyana rasuwarsa sai ya ce suna alhaji usman adamu mansurawa mazauni masoma da ke yankin ne da tabarisa su yawa. ai tun jiya da labarin rasuwarsa ya sami al'umma wannan kawai wannan gari na amasoma mutanen garin suka matu saboda kasancewarsa ko a gare su a nan amasoma kuma alhaji sai aikarin karka manta ba ma a yanki amma mahaifas da ke na amasoma ba amma yankin Niger Delta su kutum suna ganin sa kamar wani jigo ne na siyasar nan yankin baki ɗayanta ba ma maganar amasoma yanda yake na ne mahaifasa ba mutane na gaskiya sun damu sosai suna sharhi yadda ka zo ka zo mutane yara matasa za ga suna zauna suna manzanni sosai kan alamisi to zuwa yanzu kamar ko a wasu tarurruka da ake ko batun kawo gawa a nan a masoma ne akwai abubuwa da ke faruwa a wurin ko kuma gari na nan shiru ba kamar yadda aka saba gudanar da harkokin yau da kullum ba eh, eh, tun dai da yake mai wasu sun samu sanarwar ne ta hannun gwamnatin jiha sanarwar rasuwar shi dsp alamisi a a nan eh, asibitin koyarwa ta da ke Port To Tun wani lokacin da yake ta shirye-shirye cewa ya eh, kawo shi kan mahaifarsa amma dai har yanzu dai ba a zo da shi din ba. Amma dai kan za ga mutane suna nan shigowa masu zuwa suna jimami a nan gidansa suna ficewa. ko a baya bayan nan dai sai da gwamnatin Birtaniya ta nuna aniyarta na amaida mata da tsohon gwamnan na jihar Bayelsa a kasar domin an sa tuhumar da ake masa ta halatta kuɗin haram an dai taɓa kama marigayin a watan Satumban shekarar dubu biyu da biyar a birnin London an kuma gurfanar da shi a gaban kotu a bisa zargin halatta kuɗin haram daga bisani aka bayar da shi beli inda kuma ya tsere bayan ya yi shigar mata ya gudu zuwa Najeriya zargin

Yau sha ɗaya ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin matsaloli da yara mata ke fuskanta a rayuwa musamman ma kan batutuwa da suka shafi samun karatu da kuma matsalar fyaɗe. Daga Legas ga rahoton da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana. kididdiga na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa kimanin ƙananan yara maza da mata biliyan biyu ne 'yan shekaru goma zuwa ashirin da hudu ake da su a duniya baki ɗaya a da kuma akasarinsu suke zaune a ƙasashe masu tasowa daga cikin wannan adadi dai kimanin matasa miliyan 900 mata ne al'amarin da kuma ya sa majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ranar 11 da kowane watan oktoba domin bikin karrama yara mata 'yan shekaru goma zuwa goma sha tara da haihuwa bincike da ya nuna cewa yara mata su ne suka fi fuskantar matsaloli a lokacin da suke girma inda suke fuskantar matsaloli daban-daban kama daga fyaɗe da kuma nuna fifiko ga yara maza a maimakon mata a gidaje bikin da bana dai ya zo ne a najeriya a lokacin da ake jimamin sace wasu 'yan mata fiye da 200 na garin chibok da ke jihar borno wanda 'yan kungiyar boko haram suka yi bayan haka kuma matan na fuskantar matsaloli irin na fyaɗe a tsakanin al'umma wannan ne ma ya sa wasu kungiyoyin mata a nan jihar lega suka shirya taruka domin koya wa yara mata yanda za su kare kansu a lokacin da suke fuskantar masu neman yi musu fyaɗe ga dai abin da ɗaya daga cikin irin wayannan yara mata ke cewa a wurin koyon wannan fada da aka fi sani da suna kareti. I like self-defense, how to defend myself in case of anything, how to use my hands, my skill, how to make sure my brain works always. So I was able to learn things like An koya mini yadda zan bada kariya ga kaina tare da amfani da hannaye na da sauran gabobi na domin hana duk wani wanda ke neman yin fyaɗe samun nasara a kaina ita kuwa malama veronica na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da horo ga 'yan matan and for us to sensitize the youths about the violence that exists and the fact that they can actually save themselves from attackers ta bayyana cewa sun ba da horon ne ganin yadda ake ci gaba da samun karuwan fyaɗe ga ƙananan yara don haka suke buƙatan samun kariya yadda za su kare kansu daga duk wanda ya nemi ya kawo musu barazana ta hakan ne kawai za su ceci kansu tare kuma da yin magana maimakon su ɓoye domin mahukunta ko magabata su ɗauki mataki a kai. Babangin Jibrin murya Amurka daga Lagos, Najeriya. turaka da suke kashi da mulmushi suke kashi turaka suna suna yin adala da baban gida jibril yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda rautani daga kasar ke cewa tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban kasar kanar ibrahim yakuba wanda jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta bada sanarwar kora a ƙarshen watan agustin da ya gabata ya sanar da kafa sabuwar jam'iyya domin tunkarar zaɓukan shekarar 2016 a wani rahoto da suleiman mini barma ya aiko mana daga yamai kanar ibrahim yakuba ya fara bayani ne kamar haka kuna tune jam'iyyar da nake cikinta sun ce sun huda daga wannan jam'iyya a da suka yi wannan jawabi na rungumin kaddara a ran nan kuma na yi murabus da mukamin da nake da shi a fada shugaban kasa to shi yasa nike so in shaida ma 'yan ƙasar Nijar da al'umman ƙasar waje mun yi niyya za mu ci gaba da kokowa da muke cikin siyasa don 'yan Nijar da ƙasar Nijar ta bunƙasa mun yi niyya mun kafa sabuwar jam'iyya wadda za mu aiki da ita kuma wannan jam'iyya insha Allah za mu shiga cikin zaben da za a yi ƙasar Nijar nan da 'yan watanni tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban kasar Nijar kanal ibrahim yakuba kenan da ke sanarwar sabuwar jam'iyyar da ya kafa a taron 'yan jaridar da ya kira duk wani kokarin manema labarai domin jin sunan wannan jam'iyya ya cutura. iyaka an ce da mu sai a ranar da za a kaddamar da ayyukanta a hukunce za mu ji sai dai kanal ibrahim yakuba ya gutsuro mana dalilansa na ajiye aikin kwastam da ya shafa shekaru 24 yana gudanarwa domin shiga harkokin siyasa kulawa da wanda bai da ƙarfi kulawa da mara lahiya kulawa da talaka shine nike yi dare da rana shine nike yi cikin kura Niger yau ban san har shekarun ba kuma ai kaga shine ya kawo mana 'yan matsaloli da muka samu amma wannan tahiya ce ni duk abin da ya faru na mai da shi wurin Allah amma kama matalakawa taimaka ma talakawa Nijar ko kowa a haɗu saboda talakawa ni shi yasa na shiga siyasa. Har zuwa ranar da jam'iyyar PNDS tarayya ta ɗare kan karagar mulkin Nijar a shekarar 2011, Kanal Ibrahim Yakuba shine jagoran ƙungiyar jami'an kwastam. Dalilin da ke mafarin kusancinsa da wasu 'yan hular hular Nijar da tuni suka mara masa baya. In ji Lawali Tsalha na ƙungiyar Ajefa. Ina daga cikin 'yan hular matasa na nan ƙasar Nijar. amma a yau na lura koko da muke mahwar hula fatan da muke ma nijar sai na ga yayi daidai da abun da shi ibrahim yakubu ya sa gaba na cigaban kasar nijar shi yasa a yau duk da yake ban yi babba hituwa ba ta shaida ma jama'a a dokance zan dan aje hannuna daga cikin aikin hula mai suna aiki na hula amma aƙidai tana nan kuma insha allahu ta'ala za mu sata cikin wannan babbar tahiya ta wannan sabon farti da shi ibrahim yakuba kirkiro tare da jama'an shi haka dai shi ma albade abuba da mutanensa da suka sha kaye a shari'ar da ta haɗa su da seni umaru kan maganar cancantar shugabancin jam'iyyar mnsd nasara ta 'yan hamayya na shirin ba da sanarwar kafa sabuwar jam'iyya a wannan lahadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.

Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Makonni biyu da suka shige Paparoma Francis ya kawo ziyara aiki ta kwanaki uku a nan Amurka, ziyararsa ta farko a kasar bayan sa ya shugabanci ɗarikar Katolika shekaru biyu da suka shige. bayan ziyarar Roman ne na nemi jin abin da ya burge abokan aiki na ibrahim ka almasi garba da ladan ibrahim a yawa waɗanda suka ɗauko rahotannin ziyarar tasa inda ibrahim ya bayyana cewa e a gaskiya grace abubuwan da suka burge ni dangane da shi wannan Roman da kuma abubuwan da suka faru a lokacin da ya zo suna fa da yawa sai dai kawai dai in takaita wato na farko dai yadda yakan shiga wata 'yar karamar mota ƙirar bilhodu A don yi aiki da saƙon cewa girman kai rawanin tsiyani a maimakon ya shiga wata zungureriyar mota ta alfarma kamar yadda manyan shugabanni irinsa kan shiga dan a san matsayinsu gaskiya wannan abin yabawa ne abun a koyi ne da shi saboda talakawa su san ana tare da su kuma abu na biyu da ya burge ni shine da an ce zai jawabi ga majalisar tarayyar amurka ne da harshen sifaniyanci to amma dab da zuwansa sai ya ji an maida abin siyasa kin san akwai masu cewa bai kamata a nan amurka ana amfani da harshen sifaniyanci ba a wajen jawabai muhimmai ba saboda kamar dai ana watsi ne da yaucin kasar koko ba a nuna kishin kasa to da ya ga amai da abin siyasa sai ya kauce ma tayar da takaddama ta wajen yanke shawarar cewa zai yi amfani ne da harshen turanci a jawabinsa ga majalisar tayar amurka kin ga wannan ya kauce ma takaddama kuma ya nuna cewa shi shugaba ne mai son kauce ma takaddama kuma gaskiya akwai hikima a nan sannan kuma eh, abubuwan bayan fage sun birge ni sosai alal misali a wajen ginin majalisar tarayyar amurka a wannan dandalin ƙasa da ake kira national mall wanda ke da faɗi da tsawo inda mutane suka taru bula adadin an bar kowa yana bayyana ra'ayinsa kin san akwai masu ra'ayin shi pop din akwai kuma waɗanda ba sa ra'ayin shi alal misali akwai masu yaba mashi saboda ƙoƙarin tabbatar da cewa an ɗau batun ɗumamar yanayi da muhimmanci sosai akwai masu yaba mashi saboda wannan akwai masu sassaucin ra'ayin addini da ke yaba mashi da nuna rashin tsaurin ra'ayin da yake yi da suke ganin hakan na daɗaɗa ma mutane da yawa da suke da rauni ga batun addini sannan kuma akwai waɗanda suke kushe masa su ma dai an bar su suna ta yawo suna yaɗa manufofinsu suna bayyana ra'ayinsu ba tsangwama ba tsokana ba wani tashin hankali kuma ko a cikin ginin majalisar ma inda fafaro mai yi jawabi akwai wasu muhimman kujeru guda uku a layi na farko wanda kowa ya gansu wanda ba wanda ya zauna a kai to waɗannan kujerun kujeru ne na alkali antonio scalia da alkali samuel alito da alkali clarence thomas waɗanda masu riƙon riƙau ne na addini da ba su ra'ayin fafaroma suka nuna fushinsu suka ƙi halartar jawabin da ma 'yan majalisa wanda an gayyaci dukkanin manyan alkalan kotun kolin amurka kuma sun hallara sai waɗannan guda uku masu ra'ayin riƙau addini da suka ƙi zuwa to amma gares duk da wannan tsananin bambancin ra'ayi babu wani abin da ya faru da za a ce eh lalle wani abu ne na ban takaici da dai sauransu an yi komai cikin tsanaki don haka gaskiya wannan abu ya yi matukar burge ni sosai gaskiya ne to kai maladan da ka dawo na ji kana jinjinawa menene ya burge ka a ziyarar papa roman wato ni grace ɗaya daga cikin manya-manyan abin da suka burge ni sakamakon wannan ziyara ta papa roma shine baya yaga kalaman da shi da mai masaukin na shuka wato shugaba obama sai kuma abin da jami'an tsaro suka yi yadda aka tsara tsarin tsaro kin san nan titunan da ke nan cikin dc wanda suka tashi daga titi na goma sha ɗaya har na sha shidda da zai isa fadan shugaban ƙasa in ga yadda aka tsara an datsa motoci ta wasu wuraren ta wasu wuraren kuma an ba su dama yadda za su bi ba tare da kowane irin matsala ba misali waɗannan gine-ginen daga hanya na sha hudu zuwa hanya na sha biyar manya-manyan gine-ginen nan masu tsawo in ke gansu za ki mamaki ya aka yi waɗannan mutane su kawo nan saman ko da ke na san injin na'ura na iya kai su na'ura ce ta hau da su can ƙololuwan ruhin ginin suke tsaye duka gine-ginen nan da suke kewaye da fadan white house ga jami'an tsaro can kina hangen su tsololuwa da su Wasu su da na'urar hangen nesa wasu kuma da makamai da bindigogi sannan idan kika zo nan inda zaki je wannan doguwar husumiya din na ah, monument din nan an killace shi idan mutum na so ya shiga an masu ƙohohi kin kuma kin ga wurin babban titi ne wuri ne mai tsawo amma suka samu wani kare aka killace shi sai aka yi tsari yadda da mutane sun zo sai su shige layi kawai har inda zaka je inda aka sa alluna da talabijin talabijin da na'urar aikiwa da sakonni daga nesa wato speaker kana kallo kuma kana ji kaman gabanka ake wannan ziyara ko kuma da obama da da, da suke tattaunawa za ka ɗauka tamkar a gabanka suke wannan tattaunawa wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da suka burge ni sakamakon zuwan Paparoma Francis. Haka yake abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji hirar da muka yi da babban limamin Katolika a Kaduna kan ziyarar fafaroma Francis. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da Ibrahim ka almasi garba da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Caleb da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom kamar Allah kafin mu karkare shirin ga labarin duniya a takaice mahmud mutane sun yi dafifi a ankara yau lahadi da dama suna rera taken kin jinin gwamnatin turkiya yayin da ake makokin waɗanda suka rasu a tagwayen hare-haren bom da aka kai kan masu gangamin lumana da ya sanadiyar mutuwar mutane 95 hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce an yi amfani da wani bom mai guba kiran rasha a arewacin ƙasar syria karan farko yau aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a gini inda shugaban kasar ginin wato alfa konde ke neman wa'adin mulki na biyu isra'ila ta kai hari ta sama yau lahadi da asuba a zirin gaza da ya kashe wata mace 'yar falasino mai wato mai ciki da kuma wata karamar yarinya rundunar sojin isra'ila ta ce harin martani ne kan hare-haren roka da aka kai wa kasar daga gaza kuma an kai ne kan waɗansu cibiyoyin ƙera makaman hamas biyu rundunar sojin ta fitar da rahoto jiya asabar cewa an dakile wani harin roka da aka kai a hof al da ke arewacin gaza da na'urar da ke kare harin roka ta isra'ila masu Sauro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wato wasu da wata tawagar abokan aikinmu a su dauke da wani ah, wato wani sabon shiri yanzu a madadin grace da daniel brown da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu mr valarich wanda muke kira zanga-zanga mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.